Timoti ta fari Sura biyu Da fari dai, ina karfafa ku cewa a yi ta roko, a yi ta addu'a, a yi ta roke-roke, a yi ta godiya ga Allah saboda dukan mutane, a yi haka saboda dukan sarakuna da dukan waɗanda suke da manyan matsayi, domin mu zauna lafiya rai a sake, rayuwa irin ta halin Allah da kuma rayuwar mutunci ta a ta kowace hanya. wannan yana da kyau yana kuma faranta wa Allah mai ceton mu rai wanda yake so dukkan mutane su sami ceto su kuma kai ga sanin gaskiya gama Allah daya ne mai tsayawa kuma daya tsakanin Allah da mutane wato mutumin nan almasihu Yesu shi ne ya ba da kansa domin ya fanshi mutane duka an kuwa yi shaidar sakonsa a daidai lokaci saboda wannan ne aka nada ni mai cela. da kuma manzo mai koyawa dukan waɗanda ba Yahudawa ba sakon nan na ban gaskiya ta gaskiya, gaskiya nake fada ba ƙarya ba. Ina so a ko'ina a taro masu bi, maza su daga hannuwa masu tsarki cikin addu'a ba tare da fushi ko gardama ba. Biye da wannan, ina so mata su lura su yi wa kansu adon da ya cancanta, su kuma sa rigunan da suka dace. banda yawan adon kai ko sa kayan zinariya ko na lu'ulu'ai ko riguna masu tsada sai dai da ayyukan masu kyau waɗanda sun dace da matan da suke bayana cewa su masu bautar Allah ne bari mace ta karbi koyarwa cikin kwanciyar hankali da cikakken saukin kai ban ba mace izini ta yi koyarwa ba ban kuma ba ta izini ta yi mulki akan maza ba sai dai ta zauna shiru ai Adam ne aka fara halitta kafin Hawa, ba Adam ne kuma aka rude shi ba, amma macence aka rude ta har ta zama mai zunubi. Duk da haka, dai mace za ta sami ceto ta wurin haifuwar ‘ya'ya, idan ta ci gaba cikin ban gaskiya da kauna da tsarki tare da natsuwa.